وخيرا لهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا دارا شيرين دا آه، بكوي ga رمضان هجرة أبني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم آه، دبو الآن دري قدودة تلاتين دبكوي دو من شيغة بذكرة تمنا تفسيري أولنا مسلاتي من البركة مسجد القرآن أولنا نجري نبوتي من أتكن سورة المائدة سورة بيرة نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون آه، الله تعالى قد أخذنا ميثاقا بني إسرائيل Ah, lalle wallahi hakika mun riki alkawarin bani isra'il wa arsalna mu rusulan kuma mun tura wasu manzani zuwa gare su ah, kullama ja'ahum rasulun bima la tahawa anfusuhum ah, diyayin da wani manzo ya zo musu da abinda da zukatansu ba sa so sai su karyata sai su bujire sai su saba sai su yi fito na fito da shi farikan kazzab sun karyata wani bangare na su manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo musu wa farikan ya wani bangaren kuma suna kashewa su karyata wasu manzannin wasu manzannin kuma bayan sun karyata su sai suka samu daman kashe su kuma sai su kashe su ah, wannan aya ah, Allah subhanahu wa ta'ala yana nuni gaba da banu isra'il ah, waɗanda suka bijirewa suka kangarewa annai muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam bayan gaskiya ta bayyana cewa annabin Allah ne manzon Allah ne bayan gaskiya ta bayyana cewa littafin da ya zo da shi littafi ne sauƙaƙe daga Allah subhanahu wata'ala amma tare da haka suka karyata suka bijire to sai Allah yake bayani kan cewa magabatan su ma haka suka kasance saboda haka wannan dabi'a ce tsari ne wanda suke kai sanannen tsari sun gaje shi daga ainihin magabatansu karyata abin da sun riga sun san cewa gaskiya ne yin fito na fito da abin da sun san cewa gaskiya ne amma sai su yi fito na fito da shi a sakamakon mai ya sabawa abin da zukatansu suke so a sakamakon ya sabawa manufofinsu to shine Allah yake wannan bayanin cewa ba su bane faru kamar yadda ake cewa ah, shinshinatun a'rifuha min akhazam yayin da ya zanto mutum ya aikata wani abu aikin da ya zanto an riga an san daman waɗanda yake tare da su irin aikin su kenan to sai a ce shinshinatun a'rifuha min akhazam wannan ɗabi'a ce wadda dama ina saninta daga mai akhazar ba abu ne wanda yake bako ba wai wani abu ne wanda yake ba nan ne ba ka zo da shi abu ne dama wanda yake arga an san ku da shi to shine Allah ke cewa sabawar ku to dama abu ne wanda yake sananne wajen magabatan ta yadda Allah ya rike alƙawari da su na cewa za su yi imani da dukkanin annabawansa da kuma dukkanin manzanninsa za su yi imani ga dukkanin littattafan da ya sauka kan cewa idan sun yi tsa'a cikin wannan to Allah kuma ya musu alkawarin zai ba su lada cikakken lada idan kuma suka saba suka bijire to Allah ya tarbi uquba da azaba kan dukkan wanda ya saba suka karbi wannan alkawari daga baya kuma sai suka saba sai suka warware sai suka bijira suka ainihin gari. to nuni kan cewa wannan ɗabi'a su ce wannan tsarin su shi yasa ita wannan sura suratul ma'ida za mu ga ta fara ma da batun mai alkawari da kuma cika alkawari ne ya yi na amanu aufu bil uqut ya ku waɗanda suka yi imani ku cika alkawura da kuka kulla tsakaninku da Allah subhanahu wata'ala tsakaninku kuma da ragowar bayi na Allah subhanahu wata'ala to da haka zamu ga surar batun alkawari ya meletu a cikinta to shine Allah ke cewa laqad akhadna mithaqa bani isra'ila lallai hakika mun rike alkawarin bani isra'il na cewa za su yi imani da Allah subhanahu wata'ala za su gazganta dukkanin manzanni da dukkanin annabawa na Allah subhanahu wata'ala za kuma su karfafe su za su bi su su karfafe su wajen isar da wannan sakon na Allah subhanahu wata'ala Allah ya riƙi wannan alƙawari ta su amma sai suka saba sai suka bijire kamar yadda Allah ce walaqadi akhadna walaqadi akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqamtumullaha qaradan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana fuskar rikal alkawarin da ya yi da su shi ne ya rike alkawari da su cewa mai za su tsaye da sallah za su bayar da zakka za su yi imani da dukkanin manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala kuma za su karfafe za su karfafe su goyi bayan su kan abin da suka zo da shi na gaskiya sannan kuma za su ba da rance kyakkyawar rance ma'ana za su ciyar da dukiyarsu wajen taimakon addinin Allah subhanahu wa ta'ala to idan sun yi wannan sun cika alkawarin da suka ɗauka to shi kuma Allah zai cika alkawarin da ya ɗauka musu shine zai kankare musu munanan ayyukansu zai shigar da su uh, aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu to sai zanto suka saba wannan alkawari shine laqadi akhadna mithaqa bani isra'ila wa arsalna ilayhim rusulan kuma muka turo wasu manzanni zuwa gare su abinda ake nufin da manzanni ana, ana nufin annabawa annabawa amma an ce musu manzanni saboda kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya turo manzanni da littattafai to annabawa sun zanto suna tafiya kan waɗannan littattafan manzannin da Allah ya turo to sai aka ba su suma sunan manzanni a sakamakon mai suna isar da saƙon manzannin an gane da haka Allah ce rusulan to su kuma da bani Isra'il Allah ya tura annabawa da yawa a cikinsu su wa idh qala Musa liqaumihi ya qum dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahada min al'alamin Allah ya sanya annabawa da yawa a cikin bani Isra'il to shine Allah ya ce wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun Ah, duk yayin da wani manzo ya zo musu ah, kullama ah, za ta iya zantowa sharafi ne ja'ahum shine fi'ilu shar sai ya zanto jawabu sharɗin mahdhuf wato an shafe shi kenan sai zama na kullama ja'ahum rasulun Bimala, ta hawa an anfusuhum istakbaru sai su yi girman kai wanda istakabaru shine jawabu shar sai su yi girman kai sai su bijire sai su kangare idan mun dauki cewa kullama ta kunshi ma'ana sharbi sai su yi girman kai sai su bijire a sakamakon mai abinda manzannin suka zo musu da shi sabanin mai son su. kamar yadda Allah ke cewa laqad atina musal kitaba wa kaffayna min ba'dihi للرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وشيني أينشن رسول بما لا تهوى أنفسكم abinda zukatansu ba sa ta hawa fi'ili mudari'i ne na ainihin hawiya ya hawa hawa idan ka ce hawiya ya hawa hawa sai zanto shi ne son zuciya idan ka ce kuma hawa ya hawi to mazdanin sai zama huwiyan to nan kuma ana nufin mai asukut fadowa ƙasa hawa akan ce hawa shai'u idan sakaba eh wadda jami'i idan hawa idan saqafa ya hawi yasqutu kenan alhuwiyu shine as hawa ya hawi idan kace kuma hawiya hawiya ya hawa hawan to wannan ya zama mai. san zuciya kenan ya zama san san zuciya kamar ka ce ainihin raƙiya ya raƙa. raƙiya ya raƙa. ruqiyan to shine a hawa sama raqiya yarqa ruqiyan hawa sama kenan an gane hawa sama kamar yadda cewa walan nu'mina luruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra idan kuma kace raqa yarqi ruqya ruqya bi iskan al-qaf sai zanto shine addu'a karatu da ake karanta marar lafiya da haka idan ka ce mai ruƙiyya to abin nufi mai hawa sama kenan mai ruƙiyya kamar yadda ake faɗa mai hawa sama kenan saboda haka sai a ce mai ruƙuya mai ruƙuya abin nufi shine mai magani din kenan raƙayar ki ruƙuya raƙiya yarqa ruƙiyya hawa sama kamar yadda albusiri cikin alhamziya yana da ban manzo Allah yake cewa kaifa tarqa uruqiyyaka al-anbiya ya sana'a ma tawalatha sana'u kaifa tarqa uruqiyyaka al-anbiya kaga sai ce ruqiyya yana nufin me shine hawa sama to shi bi bimala ta hawa abinda zukatan su ba sa su ba sa kauna to fariqan ah, kazzab sai ah, suka karyata wasu ɓangaren na manzannin kamar a ah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa fariqan yaqtulun wani ɓangaren kuma suna kashe kamar da suka kashe ah, annabi Zakariya suka kashe ainihin annabi Yahya an gane ah, manzanni a nan annabi mai al'anbiya annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala tunda su manzannin Allah Allah ya riga ya ce inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد lalle mu masu taimakon manzanninmu ne ba za a samu rinjaye a kansu ba ba za a sami ikon kashe su ba wajen a hana su isar da wannan sakon da suka zo da shi da haka <clears throat> babu wani manzo cikin manzanni na Allah subhanahu wata'ala wanda aka kashe shi sai dai annabawa su aka samu mai an kakashe shi yasa duk inda Allah ya kawo batun kisa eh, game da masu game da batu sai kawo mai batun annabawa muka dauko suratul baqara haka za mu gani haka suratul eh, suratu ali imran eh, haka za mu gani haka suratul nisa haka za mu gani batun annabawa ake ba batun ar ba to shi yasa nan da aka ce a ainihin rusulan ana nufin ne annabawa eh, kullama ja'ahum rasulun ana nufin annabi inda su suna da annabawan da yawa to da yayin da yazo da abin da zukatar su ba sa so to wannan annabin eh, sun karyata shi kuma sun sami ikon kashe shi wani kuma a sun karyata shi amma ba sami ikon kashe shi to shine Allah ce fariqan kazzabu wa fariqan yakatu anan sai ya amfani da fi'ili mudari ya katulun katala eh, ya katulu sai ya kawo fi'ili mudari domin me halarto maka da abin cewa kamar ga abin yanzu yake faruwa domin hakan ya fi bayuwa zuwa ga ganin mai girman abin da kuma bayyana muninsa saboda abin da ya faru labari ake baka to sai Allah ya kawo shi da eh, siga ta fi'ili mudari'i domin nuna maka cewa ga abin nan a gaban ka yanzu yake faruwa kamar ga annabin nan sun kwantar da shi suna kokarin kashe shi kamar da Allah ke cewa alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra inna Allah latifun khabir shin ba sa duba a cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wani ruwa daga girgije shin baka gani ba yadda Allah ya saukar da ruwa daga girgije sai ƙasa ta wayi gari tana koriya sha kaga fatus bihu fi'ili ne a asbaha yusbihu amma abinda ake nufi ai ba asbahatil ardu mukhdarra amma sai ka ce maka fatus bihu al ardu domin nuna maka cewa ga abin nan yana faruwa yanzu nan take to nan ma sai Allah ce wa fariqan yaqtulun wani bangaren kuma suna kashewa kamar gashi a yanzu ake kashe annabawa a gabanka wannan ya fi nuna muna abin nuni game da munin abin sannan kuma da nuni akan cewa kisan su ga annabawa na Allah subhanahu wata'ala da kuma dukkan waɗanda suka ɗauki tirba ta annabawan Allah kisa ne wanda zai shiga wani da wanzuwa da gudana shi yasa aka ce suna kashewa suna kashewa sannan kuma domin ah, dacewa da yadda ƙarshen ayoyin suke karewa mura'atul fawasil na ayoyin an gane ba kare suna karewa da me suke karewa ayoyin da suke makotaka da ita wannan aya suna karewa da nunu saboda ake da aka ce a ah, farikan ah, kazzabu wa farikan kasaru kaga an karye an karya abin da ayoyin suka tafi akai amma wa ya yaqtulun kaga sai zanto ya ya dace da yanayin ayoyin da suke kafin ita wannan aya da suka kare da nunan da kuma ayoyin da za su biyo a ainihin bayanta wanda suka kare da nunin an gane shine wa wa fariqan yaqtulun to wannan shine a tsarin su kuma shine abin da suke kai kashe annabawan Allah subhanahu ta'ala da kuma fito na fito wanda hadisi ya tabbata cikin musnad al-imami Ahmad bin Hanbal hadisin Abdullah bin Mas'ud bi isnad hasan manzara ga cewa ainihin mafi tsananin mutane fuskantar azabar Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya kashe annabi ko kuma annabi ya kashe shi eh, ya kashe annabi ko kuma annabi ya kashe shi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi da su ɗabi'arsu da tsarinsu da abin da suke wanzuwa a kai shine kashe dukkan masu kira zuwa ga abin da yake gyara zuwa ga abin da yake addini zuwa ga abin da yake na gaskiya to ya za a yi sun kawar da shi domin barna ya zanto ta tabbata an gane shine Allah yake ba da wannan labarin cewa fariqan kazzabu wa fariqan ay eh, yakatu a wannan aya mun fahimci Allah subhanahu wa ta'ala ya riƙe alƙawari da bani isra'il alƙawarin kaɗaita shi da bauta alƙawarin yin imani da dukkanin manzanninsa da annabawansa da kuma dukkanin littattafan da ya saukar ga manzanninsa Allah kuma ya alƙawari in sun yi wannan to zai kan ya musu da sakamako wanda yake mafi kyawun sakamako da sai zanto suka saba sai suka bijire sai suka kangare wannan ana magana game da mafi yawa daga cikinsu Ɗaya kun ko su suka yi imani sannan kuma mun fahimta a wannan ayar cewa akwai annabawa da yawa cikin mai. cikin bani isra'il suna da annabawa da yawa wanda suna aiki da littafin at-taura inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استقبضوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون sannan mun fahimta a wannan ayat cewa diyayin da annabi ya zo musu da abin da ba sa su sabanin son zuciyarsu to sai su yake shi yaƙar ta fuskar su karyata shi da kuma ta fuskar mai in sun samu dama bayan karyata wasu yi ne su kashe sannan mun fahimta a wannan ayar cewa banu isra'il mafiya yawansu suna tafiya ne kan son zuciya ba wai kan abin da yake na shirya ba suna tafiya ne kan son zuciya saboda haka sai zama na son zuciyarsu kawai ita ce mahangarsu dukkan abin da son zuciyarsu ya hukunta musu to shi za su yi. duk kuma abin da yake kokarin kawar musu da son zuciya to za su karyata su ce ba daidai bane ba gaskiya bane dan su tabbatar da mutane akan son zuciyarsu in sun samu dama kuma su kashe to yayin da mutum ya zanto haka to ya mai da son zuciyarsa kuma abin bautarsa Allah ya ce a ra'aita man ittakhadha ilahu hawa afa anta takunu alaihi wakila ba ni labarin wanda ya riki wato ainihin abin bautarsa son zuciyarsa afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawa wa adallahu Allah ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون to shi kuma san zuciya daman bai samuwa sai an sami ilimi an gane to suna da ilimin cewa annabawan nan annabawan Allah ne suna da ilimin cewa manzon Allah manzon Allah ne annabin Allah ne sai suka bujje suka karyata to kaga babu da zai bayu ga samuwar wannan sai ne sai san zuciya ne ba wai ba sani ba a'a sun sani shi ya yasa ka magana mai son zuciya sanin naso na shi ya bayu aka kira da cewa abin da suka yi son zuciya ne sakamakon abin ya saba wa abin da suke su shi sa Allah ta da manzo Allah fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin idan ba su amsa kiran ka ba ya rasulullah ka san cewa fa suna bin soye-soyen zukatan su ne waye wanda yake mafi bata a ban kasa sama da wanda ya son zuciyarsa ba ta da wata shari'a ba daga Allah subhanahu wataala abin nufi ai babu wanda yake mafi bata a ban kasa sama da bai bin son zuciyarsa ya kyale yayi watsi da shari'ar da Allah subhanahu wataala ya turo masa ita sai to yana ginuwa kan son zuciya to wannan shine mafi bata a ainihin ban kasa shine kullama ja'a rasulun bima la hawa. anfusuhum sannan mun fahimta a wannan aya cewa banu isra'ila sun karyata annabawan Allah subhanahu wata'ala sannan kuma sun kashe wasu daga cikin annabawan Allah sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa hakan ba zai gushe ba zai ci gaba da wanzuwa zai ci gaba da gudana shi yasa ya zanto bi sigatul mudari wa fariqan yakatulu na'am وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب عليه ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون Allah ce wa kuma sun zaci cewa Allah ta kuna fitnatun babu wata musiba da za ta kasance babu wani bala'i da zai sauka a kansu a sakamakon wannan abin da suka yi na aika-aika a sakamakon wannan abin da suka yi na kafircewa gaskiya da sai riga sun santa a sakamakon wannan abin da suka yi na fito na fito da annabawan Allah subhanahu wata'ala ta fuskar ƙaryata su da kuma kashe waɗanda suka samu dama a kansu sun zaci ai babu wani abu da zai faru na bala'i na musiba na tashin hankali a kansu fa'amu suka makancewa gaskiya ga gaskiyar sun ganta amma sai suka makance suka mai da kansu matsayin waɗanda ba sa gani wasanmu kuma suka kurumcewa gaskiyar ga gaskiya sun jita amma sai suka mai da kansu matsayin waɗanda ba sa ji sun mataballahu alaihim sannan sai Allah ya karɓi tubansu bayan wannan aika aikar da suka yi a Allah ya faɗakar da su ya bayyana musu hanyar tuba din kuma suka tuba ta fuskar mai ci gaba da bayanin shiriya kuma sai Allah ya karɓi tuban nasu ya kyale su bai azabtar da su ba bai saukar da ukuba a kansu ba sun ma'amu sannan sai suka ƙara makancewa gaskiyar kuma batun sun karɓa sun yadda sai kuma suka ƙara bujirewa Wasanmu kuma suka kurumcewa gaskiyar bacin sun ji ta suka mai da kansu ba sa ji kafirun minhum da yawa daga cikinsu suka yi wannan a nuni kan cewa bayan wannan abin da ya faru sai suka karbi shari'a Allah sai ya karbi tubansu to bayan sun zato akan shari'a kuma to sai zanto da yawa daga cikinsu kuma sai suka koma gidan jiya suka kara bujirewa kenan sai zama da yan kaɗan ne su ne suka zanto sun ci gaba da wanzuwa akan shari'a da wallahu basirun bima ya'malun Allah subhanahu Ta'ala mai cikakken gani ne game da dukkan abin da suke aikatawa dukkan abin da suke aikatawa Allah yana gani ba abin da yake boyuwa gare shi kuma Allah zai sa kanya musu sakamakon da ya dace da wannan mummunan aikin nasu to Allah ce a wahasim sun tsammaci Allah ta kuna fitinatun lafazin wahasibu ainihin daga hasiba ya hasabu hasiba ya hasabu wannan shine kiyasi din kamar alima ya alamu علما علم يعلم علما كمن فرح يفرح ita ce kuma lugatu tamim an gane akwai luga ta hijab ita ce luga hasiba ya hasib ta wannan sama'an kuma ya tabbata a kira'o'i tabbatattu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an karanta da ya hasabu da kuma ya hasibu kowanne manzo Allah ya karanta kirawo ina kuma tabbatattu zuwa zuwa zuwa zuwa gare shi eh, wannan sama'an kenan amma eh, kiyasan shine zanto me hasiba ya hasabu amma ya hasibu to wannan sama'an tunda an ji kuma ya tabbata manzo Allah ya karanta haka to ya zama abu ne wanda yake karɓaɓɓe kenan harshen larabci kamar a fadin Allah subhanahu wa ta'ala salamun hiya hatta matsali'il fajar matsali'il fajar a kira'a ta al-imam al-kisa'i to kaga wannan sama'an ne amma kiyasan shine kira'a ta jumhurul qurwa salamun hiya hatta matsali'il fajar bi fathil lam wannan shine kiyas inda daga tala'a ya tsalu'u tulu'a sai zama matsala'a كمر خرج يخرج خروجا ما خرج دخل يدخل دخولا ما دخل بذلك خرج يخرج خروجا ما خرج انقاني بذلك دخل يدخل آه، دخولا ما دخل فيدي آه، ما دخل وانا شيني قياس كذلك طلع يطلع طلوعا ومطلع تتوى ومطلئا وانا inda ya tabbata a kira manzo Allah ya karanta da haka to shine sun shi Allah ta kuna fitnatun anan akwai kira'o'i guda biyu kira'ar Allah ta kuna fitnatun sai zanto a an tana nan bisa aikinta na yin nasaba ga fi'ili wanda yake mudari ga kuma la nafiya saboda ka Allah ta kuna fitnatu akwai kira'ar kuma wa hasibu Allah ta kunu fitnatun wannan kira'a ce ta al'imam abu amr da al'imam al da al'imam hamza da kuma yaqub al-hadrami da khalaf al-ashir kira ce sabita mutawatira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi to a wannan kira'a ta wa hasibu ta kunu fitnatun sai zanto an an ce mukhaffafatun min as tare da ita akwai ainihin ha wadda ta zanto an shafe ta an gane saboda haka kenan an ce mukhaffafatun min at-thaqila ismuha damiru sha'ani sai zanto yana da sai ke wa hasibu annahu la takunu fitnatun sun sami yaƙini. cewa wata fitina ba za ta zanto ba ma'ana wani bala'i ba zai same su ba a sakamakon wannan abin da suka yi don haka suka ci gaba da yin wannan aika-aikar sai zanto a bisa wannan kira'ar wa hasibu Allah ta kunu sai zanto hasiba yana ma'anar mai aikana kina hasiba aikana amma bisa kira Allah ta kuna sai zanto hasiba yana ma'anar mai zanna sun zaci wa hasibu Allah ta kunu sun sami yaƙinin cewa wata fitina ba za ta zanto ba tun daga anna ta zo to anna kuma idan ta zo bayan abin da yake na to takan nuni kan cewa yaƙini an gani Allah ce inni barantu anni mulaqin hisabiya inni barantu ai inni ayqantu wa tayaqqantu lalle ni na samu yakin cewa anni mulaqin hisabiya lalle ni mai mai gamuwa da hisabiya saboda Allah ta biyo baya anni alladhina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un alladhina yadunnuna lalle waɗanda suke da yaqinin cewa su masu haɗuwa da Allah ubangiji su zunnuna annahu ga annata tazu qala alladhina yadunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin galaba fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin waɗanda suke da yaƙinin cewa su masu haɗuwa da Allah ne ya nuna annahum mulaqul ayata yaqanun an gane Ah, to wannan kenan wani lokaci kuma akan kawo zannu din ba kuma tare da annan mata biyu ba ba ana nufin bin, yaqini ne to da haka a wannan kira sai zanto wa hasibu ai wa aikanu an gane sun samu yakinin cewa annahu la takunu fitnatun wata fitna ba za ta zanto ba a da kuma Allah ta kuna ai sai zanto kenan wa zannu Allah ta kuna fitnatu sun zaci cewa wata fitina ba za ta fito ba to me ake nufi da fitina a nan fitina a nan ana nufin wato ainihin azaba bala'i ana kiran fitina da azaba hukuba Allah ce innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minatu thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul harim kaga wanda suka fitinin mu'minai abin nufi suka azabtar da su suka musu hukuba kamar yadda akan kawo ainihin fitina ana nufin kuma wato ainihin jarrabawa jarrabawa aliftila Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turjau sannan akan kawo fitina ana nufin mai shirka kafirci Allah ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa ala adh-dhalimin wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in intahu fa inna Allah lima ya'maluna basir kaga fitna ana annabi min shirka kamar yadda Allah ce summa lam takun fitnatuhum aw ta kira summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna Mushirikin mushrikin kaga fitnatuhum ko fitnatuhum wasu malamai suka ce shirka ake nufi saboda faɗinsa sa cewa wallahi rabbina ma kunna mushirikin ba mu zanto masu shirka ba to wannan shirkar tasu da suke a duniya ba ta zanto fashi sai me za su musanta ta sannan kuma akan kawo fitina ana nufin mai almasiya sabo an gane saba wa Allah subhanahu wataala Allah ce wa minhum man yaqulu uzalli wala taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin ala fil fitnati ma'ana sun fada cikin abin da yake na sabo wajen kokarin gujewa abin da suke suka fada kuma cikin sabo ne da saboda haka fitina anan ana nufin ƙuba, bala'i azaba dukkan abin da Allah yake yi a sakamakon an bijire masa an saba masa sai suke tsammanin ai su babu wani abin da zai same su a kira'ar Allah ta kuna fitnatu to wannan tsammanin da suke da suka ga lokaci ya ja ya yi tsayi kawai sai suka sami yaƙini ba cewa ai ba abin da zai faru Allah ba zai musu komi ba to Allah ta kunu ita wannan kira kuma ta zo ba abin da zai faru gare su wannan sai bayi ma suke da awar cewa mai wa qalulan yadkhulu laysa illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin sai suke cewa qalat yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u ay mu ya'yan Allah ne masoyan Allah ne suka ce kai in mata kai Allah zai mana azabar to ba zai wuce azabar eh, eh, kwanakin da muka dauka muna bautar san maraki ba wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda ah, wuta ba za ta shafe ba sai ɗayan wasu kwanaki ma'aduda ababen gidayewa lissafafu ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وقرهم في دينهم ما كانوا يفترون to ruduwa da dukkan waɗannan abubuwan da suke tafurtawa da maganganu na ƙarya sai ba su kawai suke ganin ai babu wani abin da zai faru fa'amu saboda haka suka makance wa ita gaskiya ne gashi suna ganin ta amma suka makance suka zanto ba sa gani ah, wasan mu suka kumurce suka kurmce suka mai da kansu ai kawai ba sa ne Eh, dukkan wani abin da ya shafi gaskiya ya shafi a ah, bin Allah subhanahu wata'ala sai zan ta su nuna ba sa ji kuma ba sa ganin sa abin da suke gani abin da yake na bata abin da suke ji abin da yake na bata amma tare da haka Allah ya musu jinkiri ya kyale su shine sun mataballahu alaihi Allah ya karbi tubansu kuma kaga sun ma wannan adafin ne littarahi a gane a don me domin nuni akan cewa a tsakanin aika aikata su ta makancewa gaskiya da kurumce mata da kuma karɓar tubansu ta ɓangaren Allah subhanahu wataala an samu me an samu lokaci mai tsayi sun jima suna aika aikan sun jima suna wannan lalata amma Allah ya jinkirta musu ya kyale daga ba kuma ya karɓi tuba su a nan wajen abin da ya shafi ah, al'ama da asan sai aka jingina zuwa gare su fa'amu wa sammu amma wajen abin da ya shafi mai attauba tuba sai aka jingina zuwa zuwa gawa zuwa ga Allah sun sun Ballahu. alai abin da ya bayi zuwa ga wannan saboda abu ne wanda yake na aibi kuma sun makance sun kurmce wa gaskiyar a sakamakon sun santa an gane to da haka sai Allah ya jingina musu ya jingina musu tare da cewa Allah shi ya zartar da mai da kurmcewar da makan makancewa gaske ta fuskar mai abin da ya kaddara kamar yadda ya ce a ula'ika ladina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ama absara ula'ika ladina allahu Allah ula'ika ladina la'anahumullahu waɗannan su ne waɗanda Allah ya tsire musu abin nufi ya nisantar da su daga rahamarsa ba a san sammahum ya maida su mai kura ne wa a'ama absarahum ya kuma makantar da gannansu ya mai da su ba sa jin gaskiya kuma ba sa iya ganinta an gane wannan Allah yana nuni ne game da mai hukuncinsa na kaddara tunda su waɗannan ba wai sun bijirewa gaskiyar ba ne yayin da ya zanto sun santa sai suka bijire a'a suna kan batan ne kuma sun ɗauki cewa batan daidai ne da haka suke aikata abin da suke aikatawa na aika aika na yanke zumunci na yaɗa barna a ban kasa to shine ula'ika zai la'anahumullahu fa asammahum wa a'ama absara to su kuma nan sun san gaskiya sun santa sun gane ta sai suka makance suka kurce mata to da haka sai Allah ya jingina komin cewa da makanta zuwa gare su ba'amu wa sanmu amma bangaren kuma karban tuba tunda wannan abu ne wanda yake mai kyau sai Allah ya ya jinginawa kansa domin karban tuba abu ne mai kyau kuma Allah shine da mai karban tuba ne subhanahu eh, wa ta'ala sai ya jinginawa kansa sannan kuma abu na gaba can Allah ya jinginawa kansa cewa shine mai makantarwa shine mai kurumtarwa nuni game da mai game da asalin kaddara babu wani abin da yake faruwa sai da mai sai da kaddarawar Allah subhanahu ta'ala dan gane ah, ah, nan kuma Allah subhanahu ta'ala ah, nuni kan cewa sifa ta aibi duk da tana cikin aikin Allah to ba a jingina wa Allah subhanahu ta'ala abin nufi sifa ta aibi kaman saba wa Allah an gane sifa ta aibi amma sabon Allah yana fita daga kaddarar Allah bai fita an gane to ba za a jingina wa Allah ba saboda me aibi kamar yadda sharri sharri ne ba a jingina wa Allah duk da Allah din shi ya samar da sharri kamar da shi ya samar da da alkhairi amma ba za a jingina masa sharri ba saboda sifa ta aibi shi yasa aljannu suka ce wa anna la nadari asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada suka ce mu ba ma sani shi sharri aka nufaci waɗanda suke ban ƙasa sai suka ɓoye wanda ya nufata ne suka ce aka nufata to ya nuface su amma wajen batun shari'a kuma suka ce ko Allah ubangijinsu ya nufaci shari'arsu inda shari'a sifa ce ne kyakkyawa dan sai suka jingina wa Allah subhanahu ta'ala. ma sharri da yake da ta shari sai su ba su jingina wa Allah ba duk da shi ma sharrin kasance kasancewa sai da hukuncin Allah subhanahu ta'ala haka annabi ibrahim a addu'a sai yake cewa allazi ni fa huwa yahdi wallazi huwa yud'imuni wa yasqin sai ce wa idza marid fa huwa yashfi Allah shine wanda ya halicce ni kuma shine mai shiryar da ni kuma shine wanda yake ciyar da ni yake shayar da ni kaga dukkan wannan ne eh sifofi ne na me na yabo kaga duk sai jingina wa Allah wajen rashin lafiya kuma sai sai idan na kamu da rashin lafiya bai sai idan Allah ya tsora mu rashin lafiya ba ta ce Allah shi yake tsora rashin lafiya ne amma sai sai in na kamu da rashin lafiya Allah kuma shi yake warkar da saboda warkarwa sifa ce ta ta yabo amma kaga jinya akwai nau'i na me na aibi an gane da shi yasa bai dingina wa Allah subhanahu wa ta'ala ba haka cikin suratul fatiha Allah ce siratal ladina an'amta alaihim da farkin waɗanda kai musu ni'ima inda ni'ima abu ne mai kyau eh ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba ta farkin waɗanda aka yi fushi da su ba ba sai ba ta farkin waɗanda kai fushi da su ba an gani da yana cewa Allah shi yayi fushi da su din amma sai aka boye abin nan sai aka ce ba wanda aka yi fishi da su ba domin nuna gamewar fishin akan su fishin Allah ya tabbata akan su fishin ragowar bayin Allah ya tabbata akan su da kuma nuni kan cewa fishi a akwai nau'i na abin nan sai zanto ba ba a jingina ba sai amma bangaren ni'ima sai zanto a jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah din yana yin fishi fishin da ya dace da shi tunda ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه kaga nan له ya bayyana كأن wa بشم وغضب الله عليه هذا جنجنا شيء ما قريش to wannan shi ne shi ne ainihin sun mataba Allah alaihim sun sannan kuma sai suka kara cewa to nan ma nuni akan cewa bayan Allah ya karɓi tuban nasu an ɗauki lokaci mai tsayi suna kan me suna kan turbar daidai daga baya kuma me da yawa daga cikin su suka kara ah, makancewa suka kara kurmcewa ina sun amu wa sammu kaseerun minhum wallahu basirun bima ya'malu anan tunda sun ah, zanto sun makancewa gaskiya din ah, sai kuma Allah ya cike ayat da batun cewa shi ne shi ko mai gani ne ganin ba cikakken gani inda su sun ce makafi ne ba sa ganin gaskiya to shi Allah yana ganin duk abin da suke zai kuma sakan ya musu shine wallahu basirun bima ya amalu to batun cewa sunna amu wa sammu kasirun kasirun anan an yi masa rafa'a ya zanto marfu' saboda badal ne na ainihin sunna amu wa sammu ko kuma an yi masa rafa'a ya zanto marfu'a saboda khabar ne ga mubutadan da yake mahzuf an shafe shi a'a ko kuma ya zanto marfu'a saboda fa'il ne fa'il ne na fi'ilin sunna'amu wa sammu an gani to bayanin wannan zai zo gobe insha Allah ta'ala ذيذ وقوب إن شاء الله وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين ورحمة الله ما لم نتنبع نفرقه يسيد الله ما لم يمس بياني أكام وكن شمهوتو ودا وسوسو شيء حرام وسوسو شيء بحرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين آه، أما بعد dangane da abin da ya shafi a hoto lamari ne wanda yake ya riga zama fitina da bala'i musamman ga wannan al'umma ta wannan zamani ne wanda wanda shi ya bayu sai a ɗauki hoton kama ba ta sani ba sai dai ka gani an tura a facebook ko an tura a youtube ko wani abin da yake mai kama da haka to malamai sun tattauna game da hoto shin halal ne ko haram wasu malamai suna ganciya cewa hoto haramun ne saboda hadisan da suka zo a kan batun la'antar eh, mai yin tasawiri da nuna cewa abu ne mara kyau hadisan da suna cikin bukhari suna cikin muslim sahihul bukhari sahih muslim sun ambaci lafazin at-taswir as-sura to suka ce mai yin hoto photographer wanda zai dauke ka da camera to shi ma ana kiransa da al-musawwir fil lugha wa fil urf sannan abin da ya na wannan hoton na hoto gida girafa akan ce masa ne asura fil lugha a bisa yaren larabci wa fil urf kuma a ofi ma na mutane sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam bai ware ba bai tantance ba eh, in manzon Allah bai san me zai faru a nan gaba ba to ai mahalicinsa ya sani da zai gaya masu cewa lokaci kaza za a sami yanayin hoto na kaza saboda ka yi wa al'ummar bayanin cewa irin wannan hoton babu laifi ya halatta inda shi a kala ilmuha inda rabi fi kitab la yadhillu rabbi wala yansa Allah bai jahilkar al'amura ko bai mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya da haka suka taba kan cewa hoto baya halatta wanda shine abin da Sheikh Al-Albani rahimahullah ya tafi akai kamar yadda yake cikin gayatul maram fi taqridi harisin halal wal haram a sakamakon ratin da yi wa yusuf al-qardawi tunda shi ya halatta cikin al-halal wal haram haka a littafin sa adabu zafaf bi fathi zai da zifaf az-zafaf adabu zafaf idan ka ce az-zifaf to wannan akwai dan gwaranci a larabci an gane kamar as-saha ba as-sihab an gane ba as-sahahu abinda ake nufi kenan as-sahih abinda zan zanto ya inganta da shi kuma mai littafin abinda yake nufi kenan shi al-jawhari ba na nufi mai sahihul lugha to idan ka ce as-siha kamar yadda ake faɗa kuma yake ma a rubuce a wasu madaboi to ya zama mai jam'u sahihin kenan wanda kuma ba wanda yake nishi ba to cikin adabul zafaf nan ma ya taba kan cewa hoto haramun haka al-sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah shi ma ya taba kan cewa hoto baya halatta kamar yadda yake cikin majmu'u fatawa wa maqalat mutanawwi'a nasa haka al-sheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah cikin littafin sa an-naqdu ala kitabil halal wal haram shi ma anan ya taba kan cewa hoto baya halatta kai hatta wasu daga cikin wanda ake gani suna da dan karkata kamar Sheikh Ali Sabuni shi ma cikin littafin sa Rawaiul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam nan shi ma taba kan cewa hoto baya halatta na kamera yayin da yake bayani game da ayar ya amuru da kuma ya sha'umin mahariba wata matina wa jifanin kaljawabi wa kudurin rasiya ya imalu ala da hau da wa kalilu min ibadiyya shikwa an gane? ibini osimin rahimahullah shi yana ganin cewa hoto baya halatta sai dai in yaranto a babin da zai bai zuwa ga tuna wasu ayyuka na alkhairi kamar yadda yake cikin ya zuci salihin nasa da kuma majamu'u fatawa wa rasaili fadlati sheikh ibn ya yace kamar kun yi aikata wani aiki na alkhairi eh, kai da wasu mutane da kuma za ku zo ku rabu idan ku rabu kuma haɗuwar ba za ta yi ba ba tunanin za a haɗu ita to anan za ku iya haɗuwa ku ɗauki hoto tare da wannan aikin alkhairin da kuka yi kowanne sai ya rike wannan hoton sai ya tafi da shi saboda haka idan ka buɗe wannan hoton ka gani sai ya tunatar da kai wancan aikin alkhairin sai ya zaburar da kai to wannan ita ce fatawarsa sabanin fatawarsa da ake cewa ya ce hoto halal ne ta kowace fuska a ba haka wani to da ka za ka ɗauki wata magana kan wata magana ta su yana nufin a irin wannan fiska ne an gani ita amma in ba irin wannan fuskar ba to baya ya halatta to wannan warewar da shi ma babu dalili to me dalilin cewa wannan ya fita daga ciki babu fahimta ce aikin alkhairi a ga ga ga ga ayoyin alkur'ani wanda ai su suka sa kai aikin alkhairi da harisan manzo Allah eh to kuma suna nan ko an goge su suna nan kuma imaninka da su shi ya sa kai wancan aikin alkhairi to haka imaninka da su shi zai ƙara sa ka ƙara ci gaba da wannan aikin alkhairin kuma an gani? musamman kuma a yanzu wani mutum ne za ku yi aiki da shi a wata ƙasa ku rabu ya zanto haɗuwa ta ga waya eh an gani? za ku na waya ga hanyoyin da za ku iya magana ma ganin sai yana ganin ka shi yana kasar ka kana kasar ka sai akwai wannan to wannan malaman sun tafi akan baya halatta sai dai min babin darura abin da ya zama baka da iko a kansa kamar passport id card kamar a ɗauki hoton jikinka za a maka aiki ko wani abin da yake mai kama da haka wannan baka da iko a kai ba da ka iya haka tsari yake to irin wannan za ka iya yi babu ne tun da larura ce ka'ida kuma daman ad-darurat tubihul mahzurat darura takan halatta abin da yake haram sai dai kuma ad-darura tuqaddaru bi qadariha akan iyakance ita darurar gurgurdan abin da ya bayu zuwa ga wannan abu sai a tsakito akan sa to irin wannan babu ne kuma Allah ce wa qad fassara lakum ma harrama alaykum sai ce me illa ma turiltum ilayhi Allah ya fayyace muku abin da ya haramta muku sai abin da aka tirsasa ku zuwa gare ma'ana abin da ya zama larura wannan ko da haramun ne larura sai ku iya yin wannan abin babu babu ko kamar cin mushi kaga cin mushi haramun ne amma larura ta sa ka ci sai ka ci ta yadda babu wani abin da zaka ci in baka ci ba kuma zaka rayu ba kana da yaqini akan haka an gane a wannan kenan to a doriya akan wannan idan maka dashi kansa hoton me me riba ciki me za ka samu da riba cikin hutu in dai da ko ta riba wuce a tsara kudi ba eh to me riba hmm? me riba in banda ma barna da yake ja ga mutum ya lika hoton matarsa an yi ilaji mai ansa a bango mutane kuma suna shigowa fana suna kallon matarsa kirji a waje wani lokaci ma gashi a waje irin wanda sai ga hanyar barna kuma ta shigo wani kai kana ta masa bayani shi kuma shaidan ya harbi zuciyarsa saboda ka matar ta yake hara shaidan ya kawata masa ita karshe ma an yi bukaci zai tafi sai ce da ka ba sa nan ne a suna cikin kira ta mu gaisa ma shi ke ya samu alaƙa da ita kai kuma ka da cewa a zumunci ne ai kawanar ka yake yana so ya saba da iyalinka sai ka turo ta daga nan su gaisa sai ya fahimci baka gida sai ya zo ce ah, ina mai gidan ne baya nan ne ai ya fita ai yana wajen aiki sai ana ah, ɗauka ya dawo ai to bari na kira shi a waya ai na yi tunanin ya dawo to ga wannan an siya yara wani abu sai ya fara ba ta kuɗi daga nan shikenan sai a yi tabadul na lamba ƙarshe kuma sai ga fasadi ya kasance to da irin wannan yana faruwa ko kuma mutum macen ba bai gama auren ta ma sai a dauki hotonsa da nata a yi a buga wai katin dauran aure ana rabawa ga hotonsa ga nata a manne ba a ma ɗaura auren a lokacin ba fasikanci ya shigo kuma an gane shi ma mai daukan hoton mafi yawa mun ga yanda suke sai ya zo ce a kidan gyara nan eh a cire zanin tsaya karabin nan shi kuma nan kawai na kashe sha'awarsa da shi ma ka gani duk wannan kaga fasadi ne fasadi ne fasadi ne ah, kuma sannan ah, shi a ah, ɗan adam a tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa yakan fita tasirantuwa da ma'ana ta abu yayin da ya gamsu da abin cewa daidai ne sama da shakasiyya ta abin ma cewa ga abin yana gani yanzu yadda muke jin tasirin su al-Imam Malik a mu yana da tasirin da muke ji a malamanmu na wannan lokaci ba ta bane amma mun ga su Imam Malik mun ga hotonsu ba mu gani ba amma saboda gamsuwar zuci da muka samu cewa bayin Allah ne mutanen kirki ne ga abin da muka gani na aikinsu wannan sai ya sababa mana ƙaunarsu da ganin girmansu amma da yawa ga wasu ana matsayi da hotunan su ana yawo a jikin babur a jikin gida ana mammannawa ana masiyarwa amma ba su da wata kima saboda me eh, ga musuwar mu cewa ba mutanen kirki ba ba mutanen kirki ba to don haka ni ina gani eh, hoto a nisance shi ya fi alkhairi eh, a nisance shi ya fi alkhairi ko dai ban ce haramun ba ne dan cewa haramun din to magana tana dan nauyi to amma a nisance shi fa alkhair in ya zama wani larura ne wannan mutum sai sai mutum yayi akwai kuma malamin da suke gan cewa babu laifi an iya hoto din to nan kuma zaka samu da sahilun ne gaskiya mota sahilun kuma ka duba المصالح للمفاسد كأونا al الموازنة بين المصلحة والمفسدة to za a ga rashin hoton shi ya fi kada a yi shi to wani ana nufin hoto na kyamara kenan to amma hoto na bidiyo wannan wasu suna riskar da shi wasu kuma ba su riskar da shi suna cewa to ai shi wannan ba wai hoto bane wanda yake sandarar a hoto ne wanda yake za a nuna ka gashi kuma kana ne kana motsi kana motsi kana motsi kana kaza ta yadda idan aka danna wani abu shi kenan sai kai mai sai ka dauke ko sai a daina ganin ka kamar bayyana ka ne a jikin miro yayin da yake kwalliya kaga shi ma me hoton ka yana bayyana a jiki amma kana farin jikin miran ba za ga hoton naka ba za ka gani ba to amma shi wannan ba kaga koda baka nan ga kana hoton ka ne ga kanan da kaza ɗinka da kaza ɗinka an manna a jikin eh, durowa ko a jikin kaza ko a jikin kaza saboda haka akwai ta'adi kwarai da gaske haka shi wannan wasu ba su riskar da shi a ciki ba kuma shi fa zama daidai wannan shi ne wasu kuma sun game gaba daya saboda haka tasa shi ya fi zama alkhairi babban abin takaicin za a ga abubuwan ya zama wato abin ba kyau za a ga hatta almajirai za a ga ana ta postin ɗin hoto a facebook kaga wani ya shiga labararin sama an doki hotonsa ko mai fa'idar haka wani sako za ka isa kana jikin labirari an ɗauko wata kawai an tura wa duniya to me wannan to kaga da kore ba a ce maka mai riya ba to wannan za ka jefa mutane mai wani abu a zukatan suna sanin cewa kai wannan abu akwai ikhilasi kuwa akwai ikhilasi saboda haka akwai hatsari kwarai da gaske akwai hatsari kuma yana kawo a ah, barna ta abubuwa da yawa ta nan wata za ta ga hotonka ta yi ta ga ka birge ta ta yi wa haɗa alaƙa da kai ta nan wani mai ɓarnacin zai ɗauki hotonka ya haɗa da na wata ya tura ya baza shi a duniya da irin wannan yana yana faruwa ƙwarai da gaske saboda haka in dai ba ya zama ba ba makawa ba to a nisan ta shefa alkhairi to amma mun riga mun fitu da shi hoto ne wannan ana maganar hoton abin da yake mai rai amma hoton abin da yake mara rai shi wannan ya halatta kamar hoton dutse hoton bishiya hoton masallaci hoton agogo hoton gida wannan ya halitta za ka iya ɗauka kamar na a gidanka ko ka sa a falanka babu ko saboda hadisin abdullahi bin abbas wanda yana cikin sahihin bukhari wannan shi ne abinda malamai suka ce wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين